بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم وإن الدين لواقع يوفك عنه من فكر قتل الخراسون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فداء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في سرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم yau alhamis 20 ga watan ramadan hijira na da shekara 427 daidai da sha biyu ga watan goma shekara ta 2006 za mu fassara aya ta 174 ta suratul bakara insha Allah إن الذين يكتمون ما أنزل الله إن الذين يكتمون ما الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم Allah madaukaki ya ce innal ladina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi lallai waɗanda suke ɓoye abin da Allah ya saukar na ilimin littafin Kur'ani wa na bihi thamanan kalila kuma suke karɓan kuɗi ɗan kaɗan a dalilin haka ula'ika ma ya'kuluna fi butunihim illa an waɗannan mutane babu abin da suke ci a cikin su face wuta wala kalli Allahu yau qiyama kuma Allah ba zai yi magana da su ba a ranar kiyama wala yuzakkihim kuma Allah ba zai tsarkake su ba wala hum azabun alim kuma suna da wata azaba mai raɗaɗi akwai abubuwa uku da za mu yi magana a kansu game da ita wannan aya ta suratul baqara abu na farko ita wannan ayan tana karantar da mu cewa miyagun malamai waɗanda suke goya gaskiya suna samun mummunar makoma a ranar kiyama wannan shine babban darasi da allah maɗaukaki yake ba mu da ita wannan ayan إن الذين يكتمون ما أنزل الله lalle waɗanda suke ɓoye ilimin da Allah ya saukar min kitabi wanda ya shafi littafi a kowane littafin da Allah ya saukar a taura ne ko al'injil ko azzabur ko al'ur'an duk malamin da ya ɓoye wani ilimin da Allah ya saukar ya ƙi karantar da mutane to wannan mutumin yana da mummunan makoma a ranar tashin kiyama Allah shi kare mu malamai iri hudu ne miyagun malamai Allah shi kare mu miyagun malamai masu ɓoye gaskiya iri hudu ne muhammad bin salih al-usaimin Allah ya masa gafara a tafsirinsa tafsirin ƙur'an al-karim a mujallar na biyu shafi na 263 ya ce fanna su fi kitimani ma zalallahu salafatu a ƙasamin kashi uku na mutane game da ɓoye gaskiya wato malamai da suke ɓoye gaskiya kashi uku baki ɗayansu suna da mummunan makoma a ranar tashin kiyama mutum hudu cikin mutum uku cikin hudu daga cikin malamai da suke ɓoye gaskiya waɗannan mutane uku ɗin duka suna da mummunan makoma a kiyama mutum ɗaya ne kaɗai daga cikinsu yake samun kyakkyawar makoma wato miyagun malamai masu ɓoye gaskiya kashi hudu ne kashi uku suna samun mummunan makoma alƙismul awwal kashi na farko man yaktumul ilma bukhlan bihi wa mana allin lintifa'in nasu bihi akwai mutumin da yake ɓoye ilimi akwai malamin da yake ɓoye gaskiya saboda tsananin rowa kuma bayi son mutane su amfana da wannan ilimin shi samsam baya karantar da mutane addini kuma yana da ilimin to wannan malami in ya mutu yana cikin miyagun malamai masu samun mummunan makoma a kiyama mutumin da Allah ya bashi ilimi amma ya ki karantar da mutane komi ta yiwu ma jama'a ba san cewa yana da ilimin ba saboda tsananin rowa baya karantar da mutane kaumi to shi wannan mutumin yana samun mummunar makoma a kiyama wal qismu thani kashi na biyu man al ilma wala yubayyinuhu illa li garbin dunyawiyyin akwai kuma mutumin da Allah ya bashi ilimi shi iliminsa din nan baya amfani da shi saboda ya karantar da mutane addini yana amfani da wannan ilimin ne kawai don ya samu biyan bukata ta duniya min malin ko dai ya samu dukiya au jahin ko ya samu wani matsayi au ri'asatin au gairi zalika ko ya samu shugabanci baya karantar da mutane da wannan ilimin da Allah ya bashi in kaga ya yi karantarwa to tabbata ya yi karantar wannan ne da nufin ya samu duniya ko ya samu kuɗi na cefane ko ya karantar da mutane ne kawai saboda ya samu wani mukami ko ya samu wani matsayi amma in ka ɗauke waɗannan dalilai ba zai karantar da kowa ba saboda haka shi iliminsa baki ɗaya tsantsa saboda duniya kawai ke amfani da shi Allah shi mana kariya waɗannan mutane guda biyu makomasu ba ta da kyau a ranar tashin kiyama wal qismu kashi na uku na miyagun malamai masu ɓoye gaskiya shine man yaktumul ilma bukhlan bihi wa la yubayyinuhu illa li gardin dunyawiyyin akwai kuma malami shi wannan malamin yana karantarwa babu shakka yana wa'azi yana karantar da mutane to amma kuma idan aka samu wani dalili wanda a dalilin wato a sababin haka zai iya samun dukiya ko ya samu matsayi to yana iya ɓoye gaskiya amma ko da a ce ba a nemi ya ɓoye gaskiya ba shi yana karantar da mutane duniya ta san malami ne fa amma fa akan ɗan shafana in ya samu wata mafaka sai ya shige saboda ya ɗan samu biyan bukata na duniya to ana dai ƙoƙarin tsaye da sunna kuma ana faɗa da sunna kenan hanjin jinjimina to shi ma wannan da waɗancan mutane biyu dukkansu makomasu ba ta da kyau a kiyama fa yajma'u bainal amrayn wa hadha sharrul aqsami wa huwa al-mazkur wanda Allah ya ambata a cikin wannan ayan shine mutumin da gaba ɗaya baya karantarwa ɗin sam-sam illa kawai saboda ya samu duniya in ka ga ya buɗe baki ya yi wa'azi ko ya karantar da mutane ya yi haka ne kawai domin duniya fa amma man katama wanda ya zama shi gaba ɗaya bayi karantar da mutane fa sam sam ko kuma mutumin da yana karantar da mutane amma in aka samu wani dalili yakan ɗan ɓoye gaskiya to shi wannan mun karanta eh, mun yi fassaran ayar da Allah ya magana a kansa aya ta 159 a baya innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda karanta mana إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ mutumin da samsam baya karantar da mutane addini kuma yana da ilimi, da kuma mutumin da yana karantarwa din amma kuma in aka samu wani dalili yakan ɓoye gaskiya waɗannan Allah ya yi bayanin su a aya ta 159 na suratul baqara innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda lalle waɗanda suke ɓoye abinda muka saukar ah, na ayoyi masu bayani suke ɓoye ilimi wanda cikinsa akwai shari'a ba sa karantar da mutane gaskiya min ba'di ma hu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah waɗannan kam Allah ya tsine musu wa yal'anuhumul inuna ko masu tsinuwa sun tsine musu don haka duk wani malami da ya ɓoye ilimi baya karantar da mutane to wannan mutumin tsinanne ne Muhammad bin Salih al-Usaimin Allah ya masa rahama yace wa haza ya yadullu ala anna kitmana ma anzalallahu min min kaba'iriz zunubi wannan yana nuna cewa ala kulli halin boye gaskiya yana cikin manyan zunubai yace wa amma alladhina yashtaruna bima anzala bima anzalallahu min alkitabi samanan qalila biduni kitmanin amma kamar malamai da suke karantarwa mutum ne yana ƙoƙarin wa'azi yana ƙoƙarin karantar da mutane amma kuma yakan ɗan sha kwana shi wannan ilimin sa dama don duniya ne Allah ya yi magana sa a suratu hudu ce man kana yuridu alhayata dunya man kana yuridu alhayata dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha hum fiha la yubkhasun babu shakka akwai malaman da su ilimin su suna iya amfani da shi don su nemi duniya za ka ji mutum ya shahara ana wane ne duk ƙasa ta san shi to sai ya yi amfani da wannan matsayin ya ɓoye gaskiya masu mulki sukan yi amfani da ire-iren waɗannan mutane masu shahara saboda an san talakawa suna da yarda da malamansu ko sai a yi ƙoƙari a sa wannan malamin ya ba da wata fatawa da ta dace da son zuciyar shugabanni da zaran malam ya faɗa shi kenan an gama shi dama jahili da malami ya dogara ga wannan malami duniya ta san shi da an kira sunansa kowa ya sani to masu mulki sukan yi amfani da irin waɗannan malaman idan suna so su murɗa wani hukunci na Allah ko suna so su canza wata doka saboda son zuciya sai a nemi irin waɗannan malaman su ba da fatawa da ta dace da son zuciyar shugabanni da zarar malamin ya faɗa shi kenan sai an yi da gaske kafin a gamsar da talakawa cewa abin da wancan malami fa ya faɗa ba gaskiya ba sai an yi da gaske saboda tuni malamin ya riga ya shahara duniya ta san shi in ya canza mahallin fari ya kai shi wajen baki sai a ce bakin ne la haula wala quwwata illa billah Allah shi samu gama lafiya Allah ya ce man kana yuridul hayatar duniya wa zinataha wanda ya kasance shi nufinsa shi ne ya samu rayuwar duniya da adonta wafi ilaihim a'malahum fiha to za mu cika musu sakamakon ayyukansu a duniya ba dai dama wa'azinsa saboda duniya ba ne to za a ba shi duniya wa hun fiha la yubkhasuna ba za a hana musu komi ba me Allah ya ce game da kiyama su ula'ika ladina ula'ika ladina laysa lahum akhirati nar wa habita ma sana'u wa batilun ma kanu ya'malun ula'ika ladina laysa lahum fil akhirati nar waɗannan malaman a lahira fa ba su da komai face wuta jahannama sun gama cin lahiransu tun a duniya wa habita ma sana'u fiha kuma duk abin da suka yi a duniya ya riga ya baci wa'azin da yayi tayi karantar da mutane da duk yayi aikin banza ne saboda duniya ce a zuciyarsa Allah kuma ya riga ya bashi wa batilun ma kanu ya'maluna kuma abin da suka kasance suna aikatawa tuni ya baci babu wanda ya tsira sai wanda ya bar duniyar nan tare da imani ya Allah ka samu cika da imani dr sa'id hussein al-affani wani malami fitaccen malami a wannan zamanin a littafinsa aljaza'u min jinsil amal a mujallar na biyu shafi na 362 ya ce haza nau'u min albai'i wa shira'i fi dini amun fi ru'asa'i zalimi na min jami'il umam kun ga wannan ciniki a tsakanin miyagun malamai da shugabanni abu ne da ɗaɗɗe abu ne da ɗaɗɗen gaske tsawon tarihin ɗan adam a tsakanin miyagun malamai da kuma fanɗararrun shugabanni suna irin wannan ciniki annabawa sun yi fama da miyagun shugabanni haka nan bayan annabawan malaman sunna a kowane zamani suna faɗa da miyagun shugabanni to irin wannan ciniki fa yana aukuwa a kowane zamani kuma a kowace ƙasa miyagun shugabanni suna ƙoƙari su saka miyagun malamai su canza dokokin Allah ta yadda zai dace da manufofinsu don haka malamai wajibi ne su yi hattara kuma har yanzu yana aukuwa ya 'yan uwa ƙasashen duniya sun ɗauki wannan a matsayin wata hanya na yaɗa farfaganda ƙasashen duniya yana cikin siyasar duniya a yanzu a yi amfani da ilimi saboda a canza tunanin mutane idan ku za a yi amfani da ilimi don a canza tunanin mutane dole a hada da malamai ko idan ana so a canza wata doka a najeriya an tabbata musulman najeriya suna da ban gaskiya ga wasu malamai sai a bi waɗannan malaman a yi tsada da su za a ba su zunzurutun kuɗi saboda su canza wata doka ta Allah abinda ake so da su kawai su ba da wata fatawa shikenan malamin zai yi kokari ya ɗebo hadisai marasa kyau ya ɗebo ƙarerraki ya gwamutsa ya ce to wannan doka fa ga yadda take ai ta yi da shi kai baka san gaskiyar abin ba tuni an riga an yi ciniki da wannan malamin kana ganin yadda journalist suke yi mutum ya rubuta write up kamar yadda aka san cewa duniya tana yadda da jarida don akwai wanda kullum sai ya karanta jarida naira ɗari kullum kafin ya karanta alam tara zuwa nasi akan ɗauki kwana bakwai in kaga ya karanta sura qur'ani sai a sallah wannan ya zama dole amma jarida kullum yana da shi ana kawo masa ko bai nema ba saboda haka an tabbata duniya ta yarda da jarida to ma'aikata journalist yan jarida din nan su sun sani sai a yi amfani da su mutum ya rubuta wata magana idan ya rubuta wannan magana shi ke nan a yayata ta a duniya da zaran wani ya gani to shi fa allambarin maganar da ya ganin don gaskiya ne to haka nan tsawon tarihin musulunci akwai miyagun malamai da suka rubuta littattafai saboda bin son zuciyan wasu shugabanni don haka dole sai ka yi hattara game da littattafan da zaka karanta ka tsira da aƙidanka akwai wani malami da ake kiransa mashhur bin hassan fitaccen malami ne a wannan zamanin a yanzu haka ya rubuta wani littafi littafin nasa ya rubuta sunayen littafan da dukkan wani musulmi zai hattara game da su ne sunan littafin nashi kutubun hazzara min ulama ga sunayen wasu littattafai fa waɗannan sunayen littattafai malamai na sunna sun yi gargaɗi mutane su yi hattara game da su littafin sunaye ne na miyagun littattafai kawai ya rubuta sunayensu ne kawai wannan littafin ya kunsa duk inda ka ga littafi da wannan suna ka yi hattara kar ka karanta shi saboda an yi amfani da wannan malamin ne an sayi tunaninsa ya rubuta wannan littafin don ya ɓata sunnar manzon Allah da yawa kuma waɗannan littattafai suna nan muna ta'ammuli da su wallahi akwai littafin da yanzu in ka ce jama'a ku bar amfani da shi wani sai ya kafurta ka saboda shi allambaran yana ganin wannan littafin gaskiya ne ɗari bisa ɗari alhali bai sani ba malamin da ya rubuta littafin ya saka son zuciya shedan yana amfani da ire-iren waɗannan mutane yana faɗa da sunnar manzon Allah don haka malami in ya lalace yana da haɗari a cikin al'umma wallahi yana da haɗari a yanzu haka ƙasashen duniya amurka da sauransu sukan yi amfani da miyagun malamai su sa su su yi rubuce-rubuce na ɓatanci ga addinin musulunci kuma waɗannan littafan su yi kasuwa a duniya da tunanin su bata wato za su bata tarbiyya ko ko za su shigar da shubuha rikita rikita a cikin zukatan musulmai Allah shi mana garkuwa Muhammad Rashid Rida al tafsirin sa tafsirul manar a juz'i na goma shafi na ɗari da biyu yake cewa alladhina yakhuna ma'anahu bi ta'wilihi waɗannan mutane idan an saye su sai su ɓoye ma'anar addini su canza ma'anan su ba shi wata fassara au harifihi au wad'i ghairihi fi ihi bi ra'ayihim ko su kawo wata magana su aje a mahallin wannan su ɗauko tunaninsu wacce hadihim da ƙoƙarinsu na fahimta su shigar cikin addini wa yastabdiluna bima yaktumunahu thamanan qalila suna karban ɗan kuɗi kaɗan a dalilin wannan aikin da suke min mata'id duniya na jin daɗin duniya alfani wanda zai ƙare kan rashawa wannan kamar cin hanci ne ake ba wa malami wal ju'li alal fata wal batila a bashi lada ya kirkiro wata fatawa wadda take ƙarya ce saboda faɗa da sunna wa gairi zalika min al al mu'aqqata don haka Allah ya mana gargadi a cikin wannan aya ya tabbatar mana cewa duka wani malami da yake ɓoye gaskiya makomansa ba ta da kyau a ranar tashin kiyama a suratu ala imran aya ta 77 akwai aya da take kama da wannan wanda take mana bayanin yadda yahudawa suke innal ladina yashtaruna bi ahdillah innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم wato asali wannan ciniki a tsakanin miyagun shugabanni da miyagun malamai ɗabi'a ce ta yahudawa asali yahudawa ne aka sani suna ɓoye gaskiya to amma ya bi kowace al'umma kamar yadda abu hayyan ya faɗa a cikin tafsirinsa al-baharul muhim inna ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila lalle waɗanda suke amsar ɗan kuɗi kaɗan su warware alkawarin da suka yi ma Allah su warware rantsuwan da suka yi ma Allah yahudawa su suka yi haka nan saboda sun yi alkawari idan Allah ya turo annabi Muhammad babu shakka za su bi shi sun yi rantsuwa amma saboda son duniya suka warware wannan rantsuwan to duk malamin da ya yi koyi da yahudawa ya ɓoye gaskiya saboda son zuciya wannan mutumin la khalaqa lahum fil akhirah Allah ya ce irin su ba su da rabo a kiyama wala kalli Allah Allah ba zai yi magana da su ba wala yanzuru ilaihim ba zai ma kalle su ba yawmal qiyama wala yuzakkihim kuma Allah ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim da haka suna da azaba mai radadi ukuba tana da yawa ba su da rabo a kiyama Allah bai magana da su ba zai kalle su ba ba zai tsarkake su ba ga kuma azabar da take jiran su malami in ya lalace yana cikin mutanen da suka fi samun makoma mafi muni shi yasa wani malami yake cewa wa hal afsada dina illan muluku wa ahbaru su'in wa ruhbanuha to akwai wanda ya bata addini ne in banda mutum uku in malamin ai mutane uku ne suka bata addini na farko sarakuna shugabanni na biyu miyagun malamai sai na uku masu ƙoƙarin ibada daga cikin musulmai ko da ba su da ilimi su ne ruhuban nan da zarar an ga mutum yana kulawa da ibada sai a ɗauke shi waliyi ne shi kuma ganin an ɗauke shi waliyi ne shi shikenan sai ya shashance mutane uku ɗin su suka lalata duniya su suka ɓata addini domin haka malaman sunna na farko ba sa sakaci ta wajen riko da sunnar annabi muhammad malaman sunna da zaran sun fahimci akwai abin da shugaba bai so to wannan abin kuma shi suke so saboda sun gane in ba su kula da kyau ba ta wannan gaban ne shugaban zai yi kokari ya halaka su da zaran malamai sun gane ga gefen da shugabanni ba su so to wannan gefen suke rikewa da kyau ka duba tafsirin imamu malik Allah ya ji kansa shafi na 81 labarin yana cikin addibaj na ibnu farahun a mujallar na farko shafi na 127 wani tabi'i da ake kiransa ya'ishu bin hisham ya'ishu bin hisham eh, wani almajirin imamu malik kai Allah ya ji kansa ya ba da labarin al'imamu malik ya ce kuntu inda malikin wata rana ina zaune gurin imamu malik al'imamu malik bin anas Allah ya ji kansa yana cikin manyan malaman sunna har ma ana jingina mazhaba guda gare shi mazhaba ta almalikiya babban malami ne na sunna a tarihin musulunci Allah ya masa gafara ya ishi bin hisham ya ce wata rana ina zaune a wajen al'imamu malik iz ata rasulun rashid sai ga wani jakada ya taho daga shugaban duniya a wannan zamanin shine harunar rashid harunar rashid din a wannan lokaci shine mutumin da ya fi ƙarfi a duk duniya kamar yadda yanzu za ka ɗauka amurka ta fi ƙarfi ko to a zamanin al'imamu malik a wannan lokacin harunar rashid shine sarkin da ya fi ƙarfi a duniya kam shine shugaban musulmai sai gashi ya aiko wasiƙa daga ƙasar sham an turo wasiƙa zuwa madina wajen al'imamu malik bin anas mai wasiƙar ta ƙunsa da aka karanta sai aka tarar da wasiƙar ta ƙunshi yan hahu an yi haddisa bi hadisi mu'awiya fi safarjal akwai wani ɗan ice da ake kiransa a safarjal da turanci ana kiransa queens dangin fiya wani ɗan ice ne mai ƙamshi wanda ake samunsa ƙasashen gabas to akwai wani hadisi wanda aka ce mu'awiya ya samu wata falala a dalilin wannan ɗan ice ɗin cewa wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin magana wadda ta shafi take nuna falalan mu'awiya bin abi sufyan kun sani mu'awiya yana cikin sahabban annabi muhammad to wannan hadisin yana cikin hadisan da suke nuna falalan mu'awiya daga cikin sahabban annabi muhammad sai shi harunun rashid ya aika wa al'imamu malik takarda zuwa madina yanhahu an yi haddisa bi hadisi mu'awiya fi safarjan takardan ta kunshi doka kada imamu malik ya sake karantar da mutane wannan hadisin hadisin da yake magana akan wannan dan ice din a safarjal tunda har yana gwada falalan mu'awiya bin abi sufyan daga cikin sahabban manzon allah al'imamu malik yana buɗe wasiƙar da ɗan sako ya kawo daga shugaban duniya ya karanta daga yau kar in sake jin ka karantar da mutane wannan hadisin al'imamu malik yana gama karanta wasiƙan sai ya karanta wannan aya ta suratul bakara innal ladina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wala yu yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wala yuzakkihim wa lahum azabun alim al'imamu malik ya ce Allah ya ce waɗanda suke ɓoye abinda Allah ya saukar na littafi suka ɓoye ilimin da yake cikin littafi suna karɓan ɗan kuɗi kaɗan a dalilin haka waɗannan ba abin da suke ci face wuta kuma a ranar kiyama Allah ba zai magana da su ba ba zai tsarkake su ba kuma suna da wata azaba mai raɗaɗi sai ya ce wallahi yana gaya ma ɗan saƙon na rantse maka da Allah la ukhbiranna biha fi hadhihi al-ghurfati anan ɗakin da muke zaune a gaban ka zan karantar da mutane wannan hadisin da shugaban ya hana a karantar zauna ka saurara ka zauna ka saurara wanda fa a sai miƙe ya hau kujera ya zauna almajirai ko kowa ya matso da alkalami ya ce haddasana nafi'u an ibnu umar nafi'u ya ba mu labari daga abdullahi dan umar kuntu inda rasulillah na kasance a wajen manzon Allah fa uhdiya ilaihi safarjal abdullahi bin umar ya ce muna zaune da annabi sai gashi an kawo masa kyautan wani dan ice da ake kiransa safarjal yana gaya ma almajirai kuma kowa sai yana rubutawa kaga shugaba ya tsokano karatun hmm. fa aba ashabahu wahida wahida sai manzon Allah ya ɗauki wannan dan icen ya raba masa habbansa kowa aka bashi daddaya amma da aka zo kan muawiya wa a ata muawiya ta salasa safarjatin ya bashi safarjal guda uku ya ba ma kowane sahabi ah, safarjal guda ɗaya amma da ya zo kan mu'awiya wa a aƙwa mu'awiya ta salasa safarjalatin ya bashi safarjal guda uku kun ga wannan hadisin yana nuna falalan mu'awiya kenan ko wa qala bayan annabi ya bawa muawiya safarjal din nan sannan sai annabi ya ce masa ilki ilqini na fil jannati kai kokari ka haɗu da ni da waɗannan safarjal din a gidan aljanna abinda shi harunur rashid bai so ya ji kenan a karshe saboda annabi ya ce wa muawiya mu haɗu da kai kana rike da waɗannan 'ya'yan itatuwa a gidan aljanna wanda yana nuna cewa muawiya kenan zai shiga aljanna ko ku duba yadda malaman farko suke kokarin faɗin gaskiya matukar ma sun fahimci shugabanni ba su ƙaunarsa, to nan lokacin ne suke zage he sun faɗa saboda ta wannan hanya ne shedan yake amfani da malamai ya faɗa da sunnar annabi muhammad me ya zaton da a ce malaman farko sun bi son zuciyan shugabanninsu sun ɓoye wasu nau'uka na gaskiya daga karantarwar manzon Allah tsawon shekara dubu da ɗari hudu da suka wuce zuwa yau da musuluncin ka kasa gane gaskiyansa daga karyansa. saboda an shigar da barna amma malaman sunna sun kiyarda da zaran sun fahimci ga wata gaban da shugaba bai so a yi karantarwa a kai to wannan gaba suke rikewa da kyau almajirin al'imamu malik da ake kiransa ibn qasim allah ya ji kansa ya ce wallahi malik yana da tsananin kulawa da faɗan gaskiya malik in ji almajirinsa ya ce kunna idza wadda'ana malikan ko da ziyara muka kawo ma al'imamu malik idan ya raka mu a lokacin da zamu rabu ga kalmar da yake faɗa mana wattaqullaha wanshuru hazal ilma wa allimuhu wa la taktumuhu har idan muka ziyarci al'imamu malik to kafin mu rabu ga wasiyar da yake mana mu almajiransa yana ce mana ku ji tsoron Allah game da wannan ilimin ku yada wannan ilimin ku karantar da mutane wannan ilimin kar ku yadda ku ɓoye shi wasiyar al'imamu malik kenan ga almajiransa darasi na farko da ita wannan aya take karantar da mu shine malamai da suke ɓoye gaskiya suna cikin mutane da suka fi samun mafi munin makoma a ranar kiyama Allah shi kare mu darasi na biyu wannan ayar a cikinta akwai wata mushkila Allah maɗaukaki ya ce wala yukallimuhumullahu yawmal qiyama a ranar kiyama waɗannan malamai da suka ɓoye gaskiya Allah ba zai yi magana da su ba saboda tsananin hushi a kansu to wannan yana nuna cewa kenan Allah bai magana da 'yan wuta domin a suratul mu'minuna Allah ya tabbatar mana cewa yana magana da 'yan wuta ga kuma wannan ayar Allah ya ce wala yukallimuhum a suratul mu'minun aya ta 103 Allah ya bamu labarin yadda al'amarin zai auku tsakaninsa da 'yan wuta fa idza nufikha fi suri fa idza nufikha fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun fa idza nufikha fi suri idan aka yi busa cikin kaho babu shakka kahon nan ya tabbata a sunnar annabi Muhammad idan aka yi busa a cikin ƙaho fala an sabu bai kuma daga wannan lokacin dangantaka ba ta tasiri a tsakanin mutane dangantaka ta ɗa a tsakanin ɗa da uba ko tsakanin wa da kani ko tsakanin shugaba da talaka ko tsakanin mai kuɗi da leburansa duk wannan dangantakan ta ƙare da zaran an yi busa cikin kaho jama'a sun zama ɗaya wala ya ta sa'aluna ba su ma yin tambaya a game da abin da ya shafi dangantaka din. ba za ka samu ɗa yana tambayan ina babana ba ko kuma ƙani yana tambayan ina wa ko lebura yana tambayan ina mai kuɗin nan ko talaka yana tambayan inda shugabansa ya shiga babu mai tambaya abin da ya shafi wata alaka ta duniya saboda ta ƙare kenan فمن ثقلت موازينه فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون فمن ثقلت موازينه إياك كوي أيكنك tsira tana tattare da aikin da ka gabatar a duniya tsirarka a lahira bata ta'allaka da kai ɗan wane ne ko ko ɗan ƙasa kaza ba ko kana da jinin wane a jikinka babu wannan tattare da tsira a ranar tashin kiyama tsira ta ta'allaka ne kawai da aikinka wa man sakulat mawazinuhu wanda aka ɗebi ayyukansa aka gwada nauyinsu suka yi nauyi sikelinsa na alheri ya rinjaya fa ulaika humul na waɗannan suke tsira Allah ka samu ne ومن خفت موازينه ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون ومن خفت موازينه وندكما سكيل أيوكا سنة الهيري يسكو سكو wato sharri ya rinjaye alheri Allah shi kare mu الذين خسروا أنفسهم anfusahum نسوني waɗannan su ne mutanen da suka yi babban asara kenan mutum ya yi asarar ransa don makoma wuta ne fi jahannama khaliduna suna masu dawwama a cikin wutar jahannama Talfahu wujuhahum talfahu wujuhahum an-nar wa hum fiha kalihun Allah madaukaki ya ce wuta tana babbake fuskokinsu a ranar tashin kiyama idan an sa su a cikin wutar jahannama wa hum fiha kalihuna sannan a cikin ta wutan ta cinye naman fuskokinsu in ka dubi kawunan su baka ganin komai sai kashi taqallasat eh, shafahuhum an asnanihim wutan ta cinye fatun lebe na yan wuta don haka nan bakunan suna yankwane eh, suna da mummunan siffa Allah shi kare mu alam takun ayati alam takun ayati tutla alaikum fa kuntum biha tukadzibun to kaji Allah yana magana da yan wuta din bayan an riga an sa yan wuta a cikin wuta ya ubangiji Allah ka saba ma cikin su Allah yana magana da su a suratul mu'minun kenan yana ce musu alam takun ayati tutla alaikum ashe ayoyi na su kasance ana karanta muku su ba a duniya fa kuntum biha tukazibuna sai kuna ƙaryata waɗannan ayoyin ko za ku ce ba ku taɓa jin wa'azi ba ne malamai sun yi ta karantar da ku suna muku wa'azi a karanta muku aya na a fassara sai ku ƙaryata wani amsa suke bayarwa قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين to sun tabbatar da cewa abinda Allah ya tambaye su dinnan gaskiya ne malamai sun yi wa'azi sun kuma ji don haka ba hali su kare ta ce rabbana ubangijinmu galabat alaina shiqwatuna rashin sa'an mu dai shine kawai rinjaye mu rashin sa'a don akwai sa'a zaman duniya akwai rashin sa'a to mu dai zaman duniya dai ba mu samu sa'a ba ne. wannan abu shi ya jaye mu kunna kauman zali a takaice dai mun zan mutane ne batattu kawai me suke cewa a gaba rabbana akhrijna minna fa in udna fa inna zalimun don ka tabbata magana da Allah suke yi wannan magana Allah yake yin ta da yan wutan sai su ce rabbana ya ubangijinmu kaga kai tsaye suna magana ne da Allah ko akhrijna min haka fitar da mu daga wannan wuta fa in udna in har muka sake abin da muka yi da fa inna zalimuna to lalle mun tabbata a zalimai a fitar da mu a maishe mu duniya mu sake gyara aiki me Allah yake cewa qala khsa'u fiha wa la sai Allah ya ce ku dada nisanta cikin wutan jahannama wa la na kar ku sake magana da ni dai maganar amai da ku duniya ne wannan magana ba ta da amfani إنه كان فريق من عبادي إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين إنه كان فريق من عبادي أي دا كان أكوي ونساشي نباينا مسلمي سنكسن شيء أغرين ناكو suna wa'azi suna rike da addini na na har ma suna addu'a suna cewa rabbana ya mu igfir lana faghfir lana kai mana gafara warhamna kai mana jin kai wa anta khairur rahimin kai ne mafificin masu jin kai fattakastumuhum sukhriya fattakastumuhum sukhriyan hatta ansaukum dhikri wa kuntum minhum tadhakun fattakastum sukhriya fattakastumuhum ah, sukhriyan sai kuka rike su abin ba'a waɗannan bayin nawa da suka rike addini sau da ƙafa sai kuka rike su sune abin izgili abin ba'a da an ganshi sai a ce fundamentalist ka ganshi sun hana a zauna lafiya ko ya dangala wandonsa ko ya bar gemu oh ka gani wai shi riko da sunna hatta an saukun zikiri wannan isgilin da kuke yi da na har yasa kuka manta tunani kuka manta za ku mutu za ku haɗu ta ni wa kuntum minhum tabhakuna har ma in kun ga na din nan masu rike da addini kuna musu dariya dariya kuke musu duk wanda ya rike addini da ya wuce sai a masa dariya ka gan to me Allah yake cewa إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون إني جزيتهم اليوم تو waɗannan dai da kuke ta izgili da su sun bar gemu a suna kulawa da addini don yanzu haka akwai wanda bai ajiye gemu saboda gudun zargi da ake wa jama'a to yau kuwa na saka musu inna annahum humul fa'izun da su ne masu rabo a wannan rana sai an gaya ma 'yan wuta wannan magana Ƙala sai Allah ya tambaye su. Ƙala kam labistun fil ardi adada sinin. Ƙala kam labistun fil ardi adada sinin sai Allah ya tambaye shin wai zaman da kuka yi a duniya shekaru nawa ne? Zaman da kuka yi a duniya shekaru nawa ne qalu labisna yawman qalu labisna yawman aw ba'da yawm fas'al al qalu sai su ce labisna yawman aw ba'da ai zaman da muka yi a duniya kwana ɗaya ne ko ma sashin kwana guda bai ma kai kwana ɗayan ba wannan shi yake nuna maka cewa ba daga shigan su wuta ne Allah ya musu tambayar nan ba sun daɗe a wuta sannan Allah ya magana da su shine ya tambaye su to da zaman da kuka yi daga ranar da aka shigar da ku wutan nan zuwa yanzu da nake magana da ku da kuma rayuwar da kuka yi a duniya <laughs> wanne ne wacce rayuwar ce ta fi tsawo ka ce ai rayuwa ta duniya kamar kwana ɗaya muka yi in an kwatanta da ɗan zaman da suka yi a wannan wuta ta jahannama la haula wala quwwata illa billah fas'alil adina a tambaye masu lissafi wato su adadin shekarun ma ya bace musu قال سي الله يا يتي إلا بستم قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم لا تعلمون, قال سي الله يا يتي إن لبثتم إلا قليلا أي زمن دكوك يا دنيا با كل مفاتشي دن كدن shekarun ba su da yawa to shekarun da kai a duniya kaf tsanani ya kai saba'in ko tamanin in an yi da yawa ya kai ɗari ko to tsayi wanda za a yi a filin hisabi kafin a yi hisabin tukun mutum ya san makomansa shekara dubu arba'in ne to haka ba a lissafin ma shekarun da kai a duniya don haka jama'a in Allah ya ba mu dama mu tsaya mu yi amfani da wannan dama tun ba ta kubuce mana ba Allah ya ce illa bistum illa kalila zaman da kuka yi ba komai bane face dan kadan law annakum kuntum ta'lamun da dai kun kasance kuna sane da kun kula da addini sai Allah ya tambaye su afa hasibtum afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un afa hasibtum ashe tsammani kuke annama khalaqnakum abasan mu halice ku ne kawai dan wasa eh, wato kun zo duniya ne by chance haka by circumstances babu wani wanda ya halice ku kawai larura ta kawo ku don kafiri abin da yake tunawa kenan shi ganinsa babu wani wanda ya halice shi koko an kawo shi duniya ne don ya sharholiya ya miƙe kafansa ya ji daɗi wa annakum ilaina la turja'una har ma kuna tamanin ba za a maida ku ba in gare mu فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم فتعالى الله الملك الحق ɗaukaka ta tabbata ga Allah masarauci na gaskiya la ilaha illa wa babu wani abin bauta face shi rabbul arshil karim shine ubangijin al'arshi kuma mai karimci babu wani mutumin da Allah ya halicce shi a duniyan nan da wata manufa illa kawai don ya bauta ma Allah duk wanda ka ganshi shi a duniyan nan an halicce shi ne don ibada to kun ga wannan magana da muka karanta dai tana tabbatar mana cewa Allah yana magana da 'yan wuta a bayan an sa su a cikin wuta Allah yana magana da su sai gashi a waccan aya da muka karanta Allah ya ce wala yukallimuhumullahu su Allah ba zai magana da su ba Muhammad ah, Muhammadul Amin Ash-Shinqiti da cikin dabu Ihamil Idtirab ah, shafi na 33 yace wal jawabu an haza amrayn amsar da malamai suke bayarwa kashi biyu ne na farko wanda shine gaskiya innal kalama alladhi nafallahu annahu yukallimuhum bihi huwa al kalamu alladhi fihi khairun wato da aka ce Allah ba zai yi magana da malamai da suka ɓoye gaskiya ba idan an sa su a wuta ba wai Allah ba zai magana da su bane ana nufin magana da cikinta akwai alheri ba Allah ba zai magana da su akan irin wannan salo ba babu shakka Allah zai magana da ‘yan wuta amma ba magana ta alheri ba wa amma tawbihu wat taqri'u wal ihana magana wadda take na tsawatarwa wato da kuma abin nan azaba da sauransu ita wannan maganar Allah zai yi da su fakalamu lahum eh, min jinsi azabihi lahum maganar da Allah zai musu a wutar jahannama din nan magana ce wadda ita ma kanta wani nau'i ne na azaba gare su magana ta kirki wadda za ta haifar musu da alheri ita wannan maganar Allah ba zai yi da su ba amma magana wadda take na tsawatarwa Allah zai yi da 'yan wuta walam yuqsad bin nafi fi qawlihi wala yukallimuhum ba wai da aka ce Allah ba zai yi magana da su ba ana nufin samsam Allah baya magana da yan wuta ne ba haka bane wannan ita ce fahimtar malaman sunna na farko kuma ita ce gaskiya Allah yana magana da yan wuta amma magana da yake da su ba irin magana da yake da yan aljanna ba ce magana da yake da yan wuta magana ce wadda karshen ta dada azaba za a musu da zarar an gama ta magana da Allah yake da yan aljanna kuwa bayan an gama ta ƙarin ni'ima suke samu alal misali bayan 'yan aljanna sun shiga aljanna Allah zai yi magana da su idan ya yi magana da su a ta Allah zai tambaye su ya ce kun yarda da abin da na baku sai su ce mun yarda sai ya ce to zan muku ƙari akwai ƙarin da za a mana sai Allah ya ce ƙwarai daga yau ba na sake yin fushi da ku har abada to jin wannan maganar wato wani nau'i ne na ni'ima wanda ya fi aljannar daɗi tunda kasancewa ba abin da za yi ka fusatar da ubangiji kenan babu azaba a kanka har abada to su kuma yan wuta bayan an yi magana da su an gama sai Allah ya ce ihsa'u fiha ku dada zurfafa a cikin wutan jahannama wala tukallimuna kar ku sake magana da ni ashe kun ga ƙarshen magana da ake da yan wuta azaba ce ƙarshen magana da ake da yan aljanna kuma ni'ima ne don haka Allah yana magana da 'yan wuta amma ba maganar da a ta za a samu alheri ba sai dai maganar da a ta za a samu sharri Allah shi kare mu fasara ta biyu wasu malamai kuma na sunna suke cewa eh kamar yadda Allah ya faɗa wala yukallimuhum Allah ba zai magana da yan wuta ba haka din ne Allah ba zai magana da yan wuta ba sai aka ce to ga wannan bayani da muka samu a suratul mu'minun sai suka ce eh Allah yana magana ne da ƴan wuta inna ma tukallimuhum malaikatu bi iznihi wato mala'iku ne suke magana da yan wuta din da izinin Allah amma ba shi kansa Allah ne yake magana da su ba kowace fahimta ta inganta amma waccan fahimta ita ce gaskiya Allah shi samu gani mas'ala ta uku da take cikin wannan aya Allah ya ce miyagun malamai da suka ɓoye gaskiya walayu zakihin ba zai tsarkake su ba me ake nufi da tsarkakewa dinnan ne yaya ake tsarkake mutane a ranar tashin kiyama Muhammad bin Salih Al-Usaimin ana ta tafsirin yace inna yawmal qiyamati yuzakka fihi al-insan babu shakka a ranar tashin kiyama ana tsarkake wasu mutane Allah ka sa muna ciki wa dhalika bi thana'il qawli wa thana'il fi'li yana zuwa ta hanyoyi kashi biyu ana tsarkake wasu mutane ta yabo yabon da za a yi gare su yabo ta magana sannan kuma akwai ta yanda za a yaba musu ta sashin aiki ta hanya biyu kenan yabo ta sashin aiki Allah ya bamu misalinsa a suratul inshiqaq inda yace fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wannan hanya ce ta asana'ul fi'ili wanda a ranar tashin kiyama a filin hisabi ana tattare jama'a sun taru a wuri guda Allah ya ce fa amma mun uce kitabu bi yaminihi wanda aka bashi littafin sa ta hannun damansa kana tsaye da sauran jama'a babu wanda ya san ina makomarsa ya za zama kana tsaye sai aka baka littafin ka ta hannun damanka wannan shi ake kira as-sana'ul fi'li hanya ce da Allah yake tsarkake ka wato da gani ka san ishara ce da cewa maka za ta yi kyau shi yasa Allah ya ce fa sawfa yuhasabu hisaban yasira da zaran ya karbi littafin ta damansa to ya sani dama da sannu zai samu hisabin da za a yi masa hisabi ne mai sauki alama ta farko kenan wanda duk aka bashi littafinsa ta hannun damansa to ya samu wata hanya ta tsarkakewa bi ma'ana Allah ya tsarkake shi kenan ya samu ishara ya samu alama mai ƙarfi da take nuna masa za ta yi kyau sannan kuma mutumin da ya tashi a filin hisabi fuskansa ka ganta fara يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون a ranar kiyama mutane suna tashi ne fuskokinsu iri biyu wasu fuskokin farare wasu bakake Allah shi kare mu wasu farare ne to wannan ita ma ishara ce tana cikin asana'ul fi'li ka tashi a kiyama da ka dubi fuskar wani sai ka ganta baƙi amma fuskar ka sai aka ce ma ai fuska ce fara kaga wannan ma alama ce take nuna maka za ta yi kyau a zo kuma a baka littafi ta damanka alama ce take nuna cewa maka za ta yi kyau to sannan a lokacin da aka zo yin hisabi akwai asana'ul qauli yabo da Allah zai maka ta magana bayan cewa an yaba ma aikinka a aikace sannan kuma za a yaba ma aikinka ta magana hadisin yana sahihu al bukhari hadisi na 2441 yana sahihu muslim hadisi na 2768 safwanu bin muhrizin almazini tabi'i ne Allah ya ji kansa yace bainama ana amshi wata rana ina tafiya ma Umar tare da abdullahi dan umar Allah shi kara masa yarda abdullahi dan umar sahabin manzon Allah ne akhidhun bi yadihi tabi'i ne yake bada labarin ya ce wata rana da shi da sahabin annabi abdullahi bin umar suna cikin tafiya ya kama hannun abdullahi bin umar iz arada rajulun sai ga wani mutum ya ya zo gaban su bi ma'ana ya bi juro mutumin yana zuwa yana da tambaya bayan sun gaisa da Abdullahi bin Umar sai masa tambaya ya ce masa innal ah, yake tambayan Abdullahi bin Umar ya ce kaifa sami'ta Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qulu fi najwa ya tabbatar Abdullahi dan Umar sahabi ne shine yake tambayan sai ya ce to tunda kai ka taba zama da manzon Allah ka taba jin annabi yayi magana game da yadda Allah zai gana da bawa a filin hisabi yaya ganawar Allah za ta zama a filin hisabi domin kowane dan adam annabi ya tabbatar mana Allah zai yi magana da shi dukkan dan adam Allah zai yi magana da shi a ranar kiyama babu tafinta a tsakaninka da ubangiji magana ce kuke kai da shi kai tsaye in ji annabi muhammad shi wannan mutumin yana tambayar Abdullahi bin Umar to shin ka taba jin wani hadisin da ya bayanin yadda ganawar za ta zama tsakanin Allah da bawa sai سي bin Umar ya ce kwarai, قري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي منزon Allah yana cewa inna Allah yudnil mu'mina a filin hisabi Allah zai matso da mai imani kusa da shi matso wanda shi kansa Allah ya sanya za ta zama laisa kamislihi shay'un Allah zai matso da mai imani fa ya za'u alaihi kanafahu sai Allah ya ɗora mu mai imanin na suturarsa wa yasturuhu sai Allah ya lullube bawansa da sutura in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya ta na Ali annabi ya ce thumma yaghfirullahu lahu sai Allah ya gafarta ma bawansa a filin hisabi ana hisabi la yutli'u ala zalika malakun muqarrabun babu wani mala'ikan da ya ga abin da ya auku tsakanin Allah da bawansa wala nabiyyu mursalun kuma babu wani annabin da aka taba aikowa wanda yake da labarin abin da ya auku daga Allah sai bawa Allah zai matso da bawansa ya saka masa suturansa ya gafarta masa zunubinsa ba wanda ya san tsakanin su a riwaya ta Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace fala tazalu hasanatun tuqbal ba za a gushe ba za a kawo wani abu mai kyau da ya aikata sai a karba wa atun tukfar idan an kawo mummunan abu da ya aikata a duniya sai a gafarta masa ana domin sai an sai an dauko rayuwar kowane ɗan adam daga farkon ta har karshe a filin hisabi ka shiga kaza ka fita ka faɗi kaza ka kwanta a wuri kaza ka ci kaza duka sai an bi rayuwarka daga farkon ta har karshe inda kai abu mai kyau a karba abu huraira a riwayarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inda wannan mai imani ya yi wani laifi sai Allah ya ce to ka shiga kaza ka yi laifi na yafi ba mala'ika da ya gani ba wani annabi da ya gani to duk sa'ilin da aka ce ka shiga wuri kaza ka yi abu mai kyau mun karba sai a rubuta lada ne ka shiga wuri kaza ka yi abu mara kyau mun gafarta da zarar an ce mun karba sai wannan bawan ya faɗi yayi sujada da zarar an ce mun gafarta sai bawan ya faɗi yayi sujada fala al khalaiqu minhu annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutane suna kallon shi wannan yake nuna cewa ashe kana iya kallon wani ana masa hisabi fala al khalaiqu minhu illa dalika su mutane ba sa ganin wannan bawan yana wani abu a filin hisabi illa sujada kawai yana sujada ya daga yayi sujada ya daga yayi sujada ya daga mutane na ta kallon haka hatta yunadi al khalaiqu ba'dhum ba'dha sai mutane sashin suna ce ma sashi a ah, wane duba fa tuba li hazal abdu kai wannan bawa ya ji dadi shi kan ya Allah ya sauke masa allazi lam ya'si ka duba fa kaga yadda yake sujada alama ce da take nuna wannan bai taba saba ma Allah ba sai annabi ya ce wala yadruna basu sani ba ma qad laqiya fi ma bainahu wa bainallahi ta'ala saboda duk filin hisabi daga mutane zuwa ga annabawa da mala'iku babu wanda ya san abin da ya auku tsakanin bawa da Allah a wannan lokaci mimma kad waffaqahu alaihi muwafaqat da Allah ya ma wannan bawa din thumma yaqulu li sayyi'atihi bayan an gama kirga ayyukansa masu kyau sauran zunubin da ya rage maimakon ma a su ana kirgawa sai Allah ya ce ku ni hasanatin duka zunuban nan gaba ɗaya na mai sheku lada zunuban ma gaba ɗaya sai a mai da su lada ne duka sai a kirga a zuba mai a sikeli a zawahid na zawahidu zuhdi littafin ibnu ahmad bin hanbal shafi na 215 zaka samu wannan riwaya akwai riwaya ta al-imam muslim Allah ya ji kansa hadisi na 150 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yu'ta bir rajuli yawmal qiyama za a kawo mutum a ranar hisabi fa yuqalu sai a ce masa sai a ce wa mala'iku uridu alaihi sigara zunubihi ku dauko kananan zunubansa ku ta nuna mar Allah sai ya hana a daina nuna masa manya wani kuma da Allah ya nufe shi da rahama kenan sai ce wa mala'iku ƙananan zunubin da wannan mutumin ya yi a duniya nake so ku nuna mar amma manyan kar ku nuna masa wa tukhba'u kibaruha sai a boye manyan fa yuqalu lahu sai a tambaye shi amilta kaza wa kaza kaza wa kaza ah, amilta yawma kaza wa kaza kaza wa kaza ranar kaza ga watan kaza kayi kaza da kaza da kaza a wajaje kaza da kaza haka ne salasa maratin a tambaye shi sau uku kowane zunubi wa huwa yuqirru laysa yunkiru sai wannan bawan ya ce haka ne ya ubangiji baya musantawa ba shakka a ranar kaza ga watan kaza nayi laifi mai siffar kaza qala ana ta kirga kananan ana ta kirga kananan wa huwa mushfiqun min kabairi yana tsoron kada a tabo manyan dan shi ya san abin da ya aikata ai mushfiqun min al-kaba'iri an taji'a yana tsoron kada a kawo manya manyan qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa idza arada Allah bihi khairan idan Allah yana nufin sa da alheri kala sai yace utuhu makana kulli sayyi'atin hasana bayan an kirga kananan zunubin nan kaf ba a ba a taba manyan da yayi ba kananan kurin za a kirga sai Allah ya ce wa mala'iku to tunda kun nuna masa kananan nan ku mai da su gaba ɗaya su zama lada sai a kirga yawan su idan miliyan ɗaya ne sai a canza sun zama lada yana juyawa sai ga an tara su ta dama da shi suna cikin nau'uka na lada da yayi ta hagunsa ba komai yayi tunani ya gane zunubinsa ɗin nan ne kanana duk aka mai da su lada fa yaqulu hina tami'a a lokacin da ya ji wannan kwaɗayi sai ce ya rabbi ya ubangiji inna li zunuban ma ra'aituha hauna akwai fa wasu zunubai da nayi manya manya ni ban gan su ba anan tunda dai ana canzawa su zama lada kala abu zarri sai abu zarri yace falaqait ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam dhahika abu zarri yace wallahi na ga manzon Allah ya fashe da dariya hatta badat nawajizuhu har sai da hakwaransa suka bayyana a lokacin da ya faɗi wannan magana sun matala sannan ya karanta aya ta saba'in ta suratul furqan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan man wa amana wa amalan fa فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما الله يجي إلا من تاب وانده يتوب وآمن وعمل عملا صالحا يي إيماني كم أيكم قري فأولئك وأنن أشد إنك كيغ إيماني دول سيكامت دزنبي Eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu bani adama khata'un dukkan dan adam da ka gani mai laifi ne illa dai bambancin mai imani da waninsa shi mai imani alherin sa yarin jayi sharrin sa to wanda Allah ya nufe shi da tuba ya imani aikin kwarai fa ulaika waɗannan a filin hisabi yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanatin Allah yana canza laifukan su ya maishe su su zama alheri sai a mai da su su zama kyawawan ayyuka a basu lada akai wa kana Allahu ghafurur rahima kuma Allah ya kasance mai yawan gafara mai yawan jin kai wa man taba wa amila salihan wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba wa man taba wa amila salihan wanda Allah ya nufe shi da tuba ya kuma aikin kwarai fa innahu yatubu ila Allah mataba to hakika wannan ya tuba ga Allah wato makwarar tuba Allah ka sa muna cikin waɗanda za su yi tuba kafin mutuwa a riwayar da take cikin sahihul bukhari da sahihul muslim hadisin abdullahi bin umar a lokacin da Allah yake ganawa da wannan bawan a filin hisabi fa Kulu sai ya ce a ta'arifu zamba kaza bawa na ka tuna zunubin da kai kaza a ta'arifu zamba kaza ka tuna zunubin da kai ranar kaza mai kamar kaza fa Kulu sai ya ce na'am ay rabb haka ne ya ubangiji na tuna hatta iza qarrarahu bi zunubihi sai Allah ya tabbatar masa da zunubansa wa ra'a fi nafsihi annahu halikun shi wannan bawan yana ganin cewa ya halaka bayan Allah ya tambaye shi yace ka tabbatar da wannan zunubi yace na tabbatar wancan fa ka yadda kai yace na yadda wancan fa kai yace na yadda duk an kirga yace duk na ya Allah yana jira kawai a ce to ku jefa shi wuta sai Allah ya ce masa to satartuha alayka fi dunya ka tuna a duniya na rufa maka asiri a lokacin da kake zunubi kaza da na fallashe ka da ka wahala sai na rufa maka asiri ba wanda ya san kayi wannan zunubi daga ni sai kai to yanda na rufa maka asiri a duniya wa ana agfiru halaka yawma duk zunubin nan gaba ɗaya na gafarta maka a yau fa yi uta kitabu kitabu hasanatihi sai a bashi littafin ayyukansa masu kyau gaba ɗaya to wannan ita ce ake kira a tazkiya tsarkake wanda ake mabayi a filin hisabi kenan banda mugun malami Allah ya ce wa la yuzakkihim miyagun malamai da suka boye gaskiya a filin hisabi Allah baya tsarkake su shi wannan mutumin kaji yadda Allah ya rufa masa asiri a nan duniya a kiyamar kuma Allah ya gafarta masa Abdullah bin Umar ya ce to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ammal kufaru amma fa kafirai wal munafiquna da munafikai fayunada bihim ala ru'usil khala'iq su za a yi shela ne kafin a jefa kafiri da munafiki a wuta sai an gaya ma duniya kowa ya ji wato sai an gaya ma duk halittun nan kowa ya ji wanda duk yake filin hisabi sai an gaya masa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta inda Allah yake faɗan haka a suratu hudu yace wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadhiba wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadhiba haka أولئك يعرضون على ربهم ويقول الشهادة ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين wannan ayar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da kansa ya karanta ta don ya tabbatar da yadda makomar kafiri da munafiki za ta zama a kiyama. Mazan Allah da kansa ya karanta, da kafiri da munafiki sai annabi ya karanta aya da take suratu hudu ya ce wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadhiba waye yafi zalunci fiye da wanda ya kirkiro ƙarya ya jingina ta ga Allah waye fi mugun malami zalunci wanda zai kirkira ƙarya ya shigar da ita cikin addini ya ce Allah ne ya faɗa alhali Allah nan bai faɗa ba Allah ya yi wannan tambayan a suratu hudu wa man azlamu wa ya fi zalunci mimman iftara alallahi kaziban fiye da mutumin da ya kirkiro ma Allah ƙarya ya ce Allah ya faɗa alhali Allah bai faɗa ba sai Allah ya ce ula'ika kaga waɗannan miyagun malaman masu ɓoye gaskiya masu shigar da ƙarya a cikin addini yu'raduna ala rabbihim ana gindayo su ga ubangijinsu ana kawo su wajen ubangijinsu a ranar hisabi wa yaqulu al-ashhadu mala'iku da suka tsare ayyukansu a duniya don kowane mutum akwai mala'iku da ke rubuta aikinsa to mala'ikun da suka rubuta ayyukan waɗannan mutane su za su yi shela duk mutumin da yake filin hisabi sai ya ji mala'ikun za su ce ha'ula illazina kazabu ala rabbihim kun ga waɗannan su ne malaman nan uh, masharranta waɗanda suka yi ma ubangijin su ƙarya ala ku sani la'anatullahi ala zalimi na tsinewar Allah ta tabbata ga azalmai. الذين يصدون عن سبيل الله الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوضا وهم بالآخرة هم كافرون الذين يصدون عن سبيل الله mutanen banza waɗanda su suke hana mutane su bi addinin Allah wa ya buguna ha'i waja ƙoƙari suke yi dai su ga addinin Allah nan ya karkace su himma suke nan ƙoƙarin su kenan su ga sun karkatar da addinin Allah suna ta fatan su ɓata addini wa hum bil akhirati hum kafiruna kuma su kafirai ne game da lahira masu musanta tsayuwar hisabi don duk wanda ya san cewa za a tada shi bayan mutuwa ba zai yi haka ba wanda ya tabbata akwai wuta akwai aljanna wallahi ba zai fada da addini ba insha Allah ya ce ula'ika lam yakunu mu'jizina fil lam yakunu mu'jizina fil ardi أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون sai Allah ya ce ulai kalam yakunu mu'jizina fil ardi su miyagun malaman nan ba su gagari Allah a duniya ba alhamdulillah duk inda malami ya fanɗare duk inda ya kai da ƙulla sharri ya ɓata addini ba zai ci nasara ba lam yakunu mu'jizina fil ardi Allah ya ce ba su magagari Allah ba a duniya wa ma kana lahum min dunillahi min awliya sannan ko ba su da wani koma bayan Allah din dai waɗanda za su jibinci ayyukansu sannan a kiyama yuba aflahumul azabu za a ninninka musu azaba ma kanu yastati'una sam'a saboda bus kasance a duniya suna iya jin gaskiya ba wa ma kanu yusiruna kuma ma su iya ganin gaskiya ba wanda Allah ya baka ilimi amma baka iya karanta gaskiya ba ulaika alladhina khasiru anfusahum ulaika alladhina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftaru ulaika alladhina khasiru anfusahum kaga wadanda suka yi hasarar rayukansu domin makoma sautani wa dalla anhum ma kanu abin sannan suke ta kirkirowa na ƙaryan Alahira ya bace musu ƙaryar ta ƙari la jarama annahum fil akhirati hum al Allah ya ce babu makawa waɗannan Alahira su suka fi kowa hasara Allah shi kare mu إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات للي ودن سكي إيماني كما سكي أيوكا إنغنتتو وأخبتوا إلى ربهم سكي نتوى غا أبنجي جنسو با دنيا تتكي ساسو نتوى با ta inda ka gane bambancin malamin sunna da malamin banza kenan shi malami na sunna natsuwar da yake samu ta wajen Allah ne shi mugun malami ko duniya take bashi natsuwa muddin bai samu duniyar nan ba bashi da natsuwa ulaika ashabul janna wanda duk Allah ya bashi natsuwa game da addini to wannan mutumin yana cikin yan aljanna hum fiha khaliduna suke da wama cikin ta Allah ka samu ne masalul fariqain kal a'ma fariqain kal a'ma wala sammi wal basir was sami' hal yastawi hal yastawi ani mathala abadan afala tadhakkaru masalul fariqain masalin bangare biyu dinnan da mutanen kirki da mutanen banza kal a'ma wal asammi wal basir wa sami kamar wannan makaho ne kuma gashi makaho sannan kuma gashi bai iya jin magana bebe kurma yake ko wal basir wa sami wancan kuma yana ji yana gani wannan bai ji bai gani wancan kuma yana ji yana gani hal wuya ne masala shi misalin su yana zama daya afala ta zakar shin ba ku yin tunani don haka malaman da duk suka boye gaskiya su wutan jahannama Allah kai mana tsari akwai malami ɗaya wanda zai ɓoye gaskiya kuma zai tafi aljanna hadisin yana hadisin yana sahihu sunan ibn majah hadisi na 3260 yana cikin as-sahiha hadisi na 929 hadisin abu sa'idin al-khudri hadisi na ingantacce samaitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu sa'id yace ji manzon Allah ya kulu yana cewa inna Allah la yas'alul abda yawmal qiyama cikin mutanen da ake wa hisabi za a kawo wani malami shi ma ya boye gaskiya Allah zai magana da shi ta ya kula Allah zai ce masa ma mana aka izra'aital munkara an tunkirhu me ya hana ka kamalan a lokacin da kaga ana barna ka faɗa barna ce ka tsawatar ka faɗi gaskiya sai annabi ya ce fa'iza Lakanallahu Allahu abdan hujjatahu idan Allah yana nufin wannan mutumin zai tsira to sai Allah ya bashi damar faɗin amsa mai ta gaskiya kada sai ce ya rabbi ya ubangiji abin da ya hana ni faɗan gaskiya to rajautuka tsakana samu kaina ne cikin hali biyu ina tsakanin miyagun shugabanni waɗanda za su cutar da ni in na faɗi gaskiya idan na faɗi gaskiya za su cutar da ni in na ƙi faɗan gaskiya za ka yi min azaba to tsakanin ku biyu ɗin nan da kai da su sai na ga cewa kai ne wanda zan iya yin fatan ka gafarta min in na haɗu da kai domin kuwa da zan faɗi gaskiyan su waɗancan ba za su saurara min ba amma in na ƙi faɗan gaskiyan saboda tsoron sharrin su na tabbatar da cewa in na gamu da kai za ka yi min gafara sai Allah ya ce ku kai shi aljanna don haka wanda ya ƙi faɗan gaskiya don tsoron fitina in yayi dace don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza laqana abdan hujjatahu ashe babu garanti <laughs> sai yayi dace don haka ba a dogara da wannan Allah shi kyauta ta ƙarshen mu karanta mana aya ta 175 ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal 'adaba bil maghfira fama asbarahum 'ala an-nar ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda miyagun malamai da suka boye gaskiya sune waɗanda suka amshi bata suka ba da shari'a sun amshi bata sun ba da shari'a wal azaba bil magfira sun amshi azaba sun miƙa gafara fama asbarahum ala nar me yayi girman hakurin su akan wuta wato wannan wata magana ce me yayi girman hakurin waɗannan mutane akan wuta wato kenan babu wanda azabarsa ta fita su a ranar tashin kiyama ذلك بأن الله ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا بالكتاب لفي شقاق بعيد آية تقريد سبعين شدة الله يقول ذلك بأن الله نزل الكتاب wato wannan bayanin da muka yi na makomar miyagun malamai dalilin da yasa makomar malamin da ya boye gaskiya take zama haka li anna Allah nazala kitaba saboda Allah shi ya sassaukar da littafan nan shi ya saukar da taura shi ya saukar da injil shi ya saukar da zabur shi ya saukar da alquran wa inna alladhina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin bai sannan su waɗanda suke sassabawa game da littafin nan wato suna cikin uh, suna cikin wato sabani wanda yake mai nisa daga gaskiya uh, wanda malamai suke cewa wannan aya tana tabbatar da cewa sabani dai sharri ne a tsakanin mutane wani hadisi da ake cewa iftilafu ummati rahma wai sabanin al'umma ta rahama ne ƙarya ne hadisin bai inganta daga manzon Allah ba yana cikin ad-da'ifa hadisi na 57 mujallal na farko shafi na 76 duk wanda ya ce ma sabani akwai alheri a cikinsa ƙarya yake sabani sharri ne abinda Allah ya tabbatar mana kenan ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة دا أبنجيجنك يا في دا يسن يمتاني سنزان الأمة قدا دا دوني أن ندك باب كافر دا الله يا نفي da kowa sai bauta masa yadda mala'iku suke la ya asuna Allah ma amarahum mala'iku babu wani mai sabon الله to da Allah ya nufi haka mutane fala ya zalo na muktalifi na tunda har kaga mutane a rarrabe to ba za su gushe ba ko suna rabuwa din illa mar rahima rabbuka sai wanda ubangijinka ya masa rahama shi kam duk inda al'amari ya lalace yana gane gaskiya ashe sabani makuransa sharri ne walizalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika makomar biyu ce akwai wuta akwai aljanna in ba a arabun ba ba mai tafiya wuta kenan ko Allah ka samu na cikin masu tafiya aljanna za mu dakata haka akwai tambayoyi ko malam me hukuncin wanda ake wanda yake azumi sai ya saci kayan da ba nasa ba kuma ya baki da shi to zunubi baya bata azumi sai dai yana nakasa ladansa dukkan wani zunubi fasikanci gaba daya matukar ba hadisi ne tabbatar da cewa wannan yana bata azumi ba fasikanci ko ku sabon Allah kamar da ya faɗa sata bai bata azumi illa dai yana nakasa ladan azumin har a waye gari ma azumin ya zama shirme eh, don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rubba sa'imin ah, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash sau da yawa akwai mai azumin da ba shi da wani rabo game da azumin sa illa yunwa da ya sha da kuma kishi da ya wahala da ita ina da shi duba ah, muna yawan bada misali da wannan littafin Uh, fatawa ta da'ima mujallal na hudu shafi na da arba'in na tambaya ta gaci assalamu alaikum warahmatullahi mutum ne wato yayi zina bayan yayi zina kuma sai aka daura musu aure bisa ga kuma tana ciki bayan an daura aure wata biyu sai ta haihu to bayan haihuwan kuma sai suka ci da haihuwa da zama haka shin wa'annan auren wa wa'ya'yansu za su gado ko za su gado wato an faɗi hadisi amma mutane suna neman bayani dalla-dalla annabi ya faɗi magana duk wanda ya zina da mace suka haifi ɗa wannan ɗan ɗan zina ne sannan kuma wannan ɗan ba zai gaji ubansa ba uban ba zai gaje shi ba akwai wanda ya isa yi kwaskwari ma wa maganar manzon Allah to me ma na maimaitawa duk yawan tambayan da za ka yi haka dai zan bar magana tambaya ta gaci assalamu alaikum rahmatullah eh, malamai hukuncin wasu ba sa shan ruwa watan sai sun jira ya kira sallah sannan suke yin buɗe baki wasu kuma da sun gara ta faɗi sai su sha shin wane ne ke kan daidai akwai majmu'u fatawan shekul islam ibn tamiya mujallar na 25 shafi na 215 ya tabbatar mana da cewa abinda malaman suna suka ce idan dai gudan rana ya bata gudan rana tana da jikinta to da zaran jikinta ya buya lalhumra ba wai jan da ya saura nan ba in dai jikin rana ya bace na lokacin shan ruwa ya yi. ko da ladan bai kira sallah ba amma ladan yana kiran sallah ne saboda sanar da wasu mutane waɗanda su ba su da ikon ganin faɗuwar ranar eh, da kuma wanda ke cikin wani yanayi na jinya da sauransu saboda haka shi kansa muryar ladan wato muryar ladan tana zama ɗaya daga cikin hanyoyi na gane cewa lokacin shan ruwa ya yi saboda hadisin annabi ya tabbata cewa ladanai su ne waɗanda Allah ya ba su amanan sahur na al'umma da kuma shawarwa a lokacin azumi amma bai nuna cewa sai an kira sallah sannan ake shawarwa. ruwa hmm. mhm. tambaya ta gaci assalamu alaikum wa rahmatullah malam idan kafiri ya musulunta aka karanta mashi kalmar shahada shin tilas ne sai ai mashi wanka ba an masa ba tilas dai sai yayi wanka wa zai mar <laughs> a gyara tambayan eh, akwai muhawara tsakanin malaman sunna game da wanka na mutumin da ya musulunta wasu na cewa ba tilasta ya yi wanka ba wasu suna da yawa malamai suna cewa ba tilas bane wankan mutumin da ya musulunta to amma magana mafi rinjayen dalili shine lallai tilas ne wanda duk ya musulunta sai ya yi wanka mu duba irwaul galil hadisi na 128 da nailul awtar littafin al'imamu shaukani a mujallar na farko shafi na 280 tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam don Allah yana sa mana karin bayani mutane suka taru suna kanta alƙur'ani domin neman wata biyan bukata bayan sun gama sai suka bayan sun kammala karatun sai aka yanka shin domin neman bukatar ta tabbata shin wannan ya daidai sunna ko daya bid'a ne eh, bid'a ne a sa wasu cima zaune su sauke qur'ani a yanka wani abu duba fatawar lajinacin da'ima mujalla na biyu shafi na 482 tambaya ta ga wannan ke cewa don Allah ina son akwai wata addu'a da za a katar da ni don ina neman aure don abin a samu da gaugawa abin da duk ya shafi karantarwa na kan ce a je gaba malami amsa tambaya daban karantarwa daban karanta mana na gaba tambaya ta gaba ke cewa malam shi ya halatta mutum ya riƙe alƙur'ani yana dubawa ga sallar nafila mutum ya riƙe Alƙur'ani yana dubawa shin ya halatta halal ne an ka duba sahihul bukhari a juzuyi na farko shafi na ɗari da saba'in za ka ga labarin aisha allah ya ƙara mata yarda matan annabi a bayan zamanin manzon allah akwai wani bawanta wanda shi yake limantanta a sallah tarawih shi wannan bawan nata bai haddace qur'ani ba qur'ani yake ɗauka yana karantawa tana bin shi in akwai wanda ya fi mu sunna bai wuce matan annabi Muhammad da dai laifi ne da ta hana shi ko ci gaba tambaya ta biyu ce shi ya dace mutum yana nan garin a zaune sai fitar zakka ya kai ta a wani garin sai bayar bai kamata mutum ya dauki zakka daga inda yake kai wani gari ba bai kamata ba mu duba al-mughni a mujallal na biyu shafi na 531 amma in yayi kuma ba a cewa zakkansa ta ɓaci zakkan ta yi bai dai kamata ba ya saba ma amma don yayi ba a cewa ba zakkan tambaya ta gaba ke cewa malam mai ya hukuncin ya eh, me ya hukunci ya kamata yana da kyau wayin mauludi da kuma ya ake yin mauludin wato bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 400 a bayan rasuwar manzon Allah da shekara 400 aka fara yin maulidi wato wajibi ne kowane musulmi ya sani cewa ba shi da shugaba a addininsa in ban da annabi muhammad don haka duk abin da za a yi da sunan addini to ka yi ƙoƙari ka samu hujjansa daga manzon allah me yasa saboda a kiyama ka samu lada a kai kada ku manta allah ne ya zaɓo annabi ya turo shi ya ce je ka karantar musu addini na Allah ya riga tuntune ya rubuta wanda ya kaza ga ladansa wanda ya kaza ga ladansa to je ka karantar da su don haka sai annabi ya zo a matsayin bashiran wa nazira ya faɗa wa mutane wanda ya kaza ya kaza an ce zai shiga aljanna wanda ya kaza ya kaza kuma an ce zai tafi wuta annabi ya gama rayuwarsa Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan musulunci dai an gama tuntuni an rufe illa iyaka sai turo mana mala'iku ake kawai suna rubuta mana aiki shin mun yi abin da annabin nan ya faɗa ko a'a a shi kenan in kana son ka samu lada akan wani abin da kake yin sa a yanzu to ka tabbata fa yayi daidai da abin da annabin nan ya karantar don shi wanda zai baka ladan shi ya ce a yi idan kuwa annabin nan bai karantar da shi ba to karka yi tamani za ka samu lada akan wannan aikin a kiyama annabi kafin ya bar duniya sai da ya gaya mana kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nar manzon Allah ya gaya mana man ahdasa fi amrina ma laysa minhu fa huwa radd duk wanda ya kirkiro wani abu wanda da babu a zamanin annabi Muhammad ba za a karba ba in yayi shi da sunan addini ku lura da kyau in fa da sunan addini aka yi da sunan an yi ne don a samu lada in babu shi a zamanin annabi fa huwa radd za a mayar masa abin shi ba za a karba ba babu lada shi ko abinda duk za ka yi ka samu lada to ka yi ƙoƙari ga cewa annabi ya karantar da kai maulidi sai bayan mutuwar annabi shekara 400 aka fara ka tambayi malamin da yake karantar da kai me tarihin maulidi ɗauko littafi ya buɗe maka shin yaushe aka fara suwa suka fara ya yi maka adalci ya gaya ma sai bayan rasuwar annabi muhammad da shekara ɗari hudu aka fara suwa suka fara sarakunan alkahira da ake kiransu alfatumiyun wanda su kuma 'yan shi'a ne alfatumiyun 'yan shi'a ne sarakunansu suka kirkiro maulidin guda hudu ba ma ɗaya ba ne akwai maulidin haihuwan annabi akwai maulidin haihuwan sayyidina ali akwai maulidin haihuwan fatima akwai maulidin haihuwan shugabansu sarkin kasan idan aka ce maka maulidi bid'a ne ba a yi kuskure ba saboda abu ne wanda yake daga bayan annabi ya bayyana ah, kuma bai dace da sunnar manzon Allah ba domin daga cikin hanyoyin da mutum yake nuna wa annabi kaunansa babu wani maulidi wajibi ne jama'a mu yi la'akari da ire-iren waɗannan abubuwa saboda kada mu wahal da kanmu mu yi abu wanda a kiyama za mu samu rabo a kansa Allah shi samu gani a duba al-ibda fi madar al-ibtida shafi na 250 insha Allah za ka ga tarihin maulud da ma littattafai da dama za ka gani da yaushe aka fara idan ka ce addini ne to shin waɗanda suka rayu ɗin nan shekaru hudu kafin a fara maulidi yaya kuma su soyayyen su ga annabi take hmm? shekaru 400 misali sahabban manzon Allah suka gama rayuwarsu ba a maulidi tabi'ai su imamu malik su imamu ahmad bin hanbal su imamu shafi'i waɗannan duk malaman da muke ji suke karantar da mu yadda ake alwala yadda ake sallah duka in dai yadda ake ibada ne malaman nan da duk suka karantar da mu kabbu su taɓa yi ba hadisan da muke karanta su al-Imam al-Bukhari al-Imam Abu Dawud al-Imam Tirmidhi al-Imam Nasa'i al-Imam Ahmad da sauransu waɗanda duk suka rubuta waɗannan hadisai labarin yanda annabi ya karantar da al'umma ba su ma san maulidi ba domin lokacin da aka fara maulidi sai bayan mutuwansu da kamar shekara 200 to shin su da suka rayu a kuma kai za ka amsa wa kanka ai manzon Allah yayi tasiri da yanda suka nuna wa annabi soyayya da kuma yanda ake nuna wa manzon Allah soyayya a bayan kirkiro maulidi wannan ya fi dacewa a kuma kai za ka amsa wa kanka ai masha Allah Allah ya saka wa malam alheri wannan kuma shine ƙarshen tafsirin wannan rana a cikin wannan mp3 wanda Sheikh Abdulrazak ya haifan ya gabatar kada ku manta cibiyar addinin musulunci na Darul Islam wanda ke shago mai nan ba Aisha shida Low Shaping Complex daura da randa ba na wunti kasuwar wunti Bauchi Bauchi State Nigeria ita ta shirya muku wannan MP3 kuma ga masu bukata za su isa mu a shagonta da ke wannan adireshi ga namban waya mu ga masu bukata neman mu akan namban waya cikin Hausa sifili biyar ga shi a cikin Hausa da Turanci 0 0 60 30 22 75 wassalamu alaikum warahmatullahi